Rikicin jam'iyyar sai da Isra'ama ɗin ya samo asali ne ta a jajibirin zaben shugaban ƙasa da aka yi a cikin watan Maris na shekarun 2011 inda jam'iyyar ta tsage gida biyu. Ɗaya ɓangare na jam'iyyar yake tare da Alhaji Abdulabo a cikin gungun ƙawancen jam'iyyun da ke mulki, a yanda hannu riga ɗaya na jam'iyyar ke tare da Alhaji Mamu Usman tsohon shugaban ƙasa kuma shugaban jam'iyyar tare da gungun ƙawancen jam'iyyun da ke adawa a Nijar. A jiya wata babbar kotun koli ta kashe wutar wannan hayaniya da ta shafe tsawon shekaru biyu ana yin ta kan rigimar da ta barke jim kaɗan bayan wani babban taron da aka yi na jam'iyyar a garin Dabagaram inda aka tsige wasu mambobin jam'iyyar cikin su kuwa har da Abdul Abu. Kotun da ta yanke wannan hukunci ta soke babban taron da aka yi na jam'iyyar ta sai da Rama a garin Damagaram. a ɗazu lauyan ɓangaren shugaba muhammad usman Maitar sule umaru ya kira wani taron manema labaru cikin abin ga ayan kuskure da yawa lokacin da mutane da suka yi kara akwai wanda suka ce su ba su kai kara ba akwai wanda suka ce su murabus da farti ku sai Allah wanda bai ce bai kai kara ba ko ya murabus ana shi da shi da ta ta yi shira da wannan bancin wannan sun kai kara har zuwa yanzu cewa su mamdi bai politik ne a sai kai bancin shi gaugawa da aka cika wannan shari'a aka yi ta magungoni tun kare tara da rabi sai muka yi kare daya ka taɓa jin shari'a gaban kudeta haya a uku da rabi arziki duk shari'a da muka bani kai awa guda. Bangaren Muhammad Usman da ya ta bakin metar Sule Umaru bai yadda da wannan hukunci da kotun kolin ta yanke saboda haka yana shirin kai kara a wata kotun koli ta sai dai yawo ko kuma ECOWAS. To amma sai dai a garin metar mai nasara lauyan da ke kare bangaren Abdulabo wannan gwabta ce kawai bayan mari. Shi kenan alƙalami ya bi shi komi ya kare su labo hidda su da aka yi bai yi ba kongire inda magaran da aka yi babu shi an wargazar da shi duka kudurorin da ya dauka babu su saboda ba kan gaskiya aka tare shi ba yanzu abin da ya kamata a nura shi wannan jam'iyya da ta samu matsaloli a cikin 'ya'yanta ya za ta samu cigaba a ce za a tahiya ko kotun wani ina ne sai da yawo ko ina ne wannan duka ba wani abin fa'ida ba ne. Sai dai Sarhama dai na ɗaya daga cikin manya-manyan jam'iyyun da suka kafa tarihi a Nijar. To amma sai dai jam'iyyar ta shafe tsawon shekaru da dama tana fama da rikice-rikice irin na cikin gida wanda hakan ya harzuka wasu jama'a da dama ɓallewa daga cikin jam'iyyar har suka kirkiro tasu jam'iyyun wanda ake ci gaba da damawa da su yanzu haka a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.